idan aka ce sunna asalin kalmar sunna a harshen larabci tana nufin hanya da ake bi ko kuma wata al'ada dukkan wata hanya akan kirawo ta sunna dukkan wata abu wani abu da ya zama al'ada akan kira shi sunna amma a harshen malamai na addinin musulunci idan suka ce sunna ana nufin abinda aka danganta shiga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata na maganganunsa ko ayyukansa ko ɗabi'unsa ko halayyarsa da rayuwarsa gaba ɗaya duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kansa ana kiransa sunna saboda haka daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai aƙidarsa abin da yake ƙudarcewa dangane da ubangijinsa sunayensa da sifofinsa da ayyukansa da abin da ya shafi bauta masa shi kaɗai ba tare da tara shi da wani ba wannan yana ƙarƙashin sunna hakanan nan duka wata ibada da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bauta wa Allah da ita wanda ta shafi ibadu na gaɓoɓi ko ibadu na zuciya duka wannan ana kiransu sunna hakanan dukkan wasu halayya da ɗabi'u da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifantu da su da kyawawan ɗabi'unsa da aka san shi da su na haƙuri na cika alkawari na gaskiya na amana na girmama manya na tausayawa na ƙasa duk wata sifa mai kyau da annabi ya sifanta da ita ana kiranta sunna saboda haka aka ce sunna ana nufin gamammiyar rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة mazala cewa na hore ku da riko da sunnata da sunnar halifofi na shiryayyu ababen shiryarwa ku yi ku cije sunnata wato ku riƙe ta da fiƙoƙinku ma'ana ku riƙe ta wato ƙamaukar ku sake ta sannan na hane ku da fararen al'amura domin dukkan wani fararen al'amari bida'a ne duk wata bida'a bata ce to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati ba yana nufin wani abu kwaya ɗaya ko biyu ba yana nufin duka abin da ya zo da shi na rayuwa na addini gaba ɗaya ya shiga ƙarƙashin sunnarsa abin da duk aka ce yasa ake cewa wani ahlus sunna ne ma'ana yana kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kansa eh. shi da sahabbansa abin da ya shafi aqida da ɗabi'a da halaye da sauransu wannan duka kalmar sunna tana ƙunsar wannan akwai kashe-kashe da yarurruka na malamai wanda wani abu ne yana da faɗi na gaba za mu shiga cikinsa ba amma dai in aka ce sunna a dunkule to waɗannan abubuwa duk sun shiga ƙarƙashin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam